mustadillan yana mai kafa hujja ala annar rajula almuwahida wato mutum mai aƙida mai tauhidi satakunu lahu hujja zai kasance shi ne yake da hujja hujja za ta kasance tare da shi ablagu ta fi kai matuƙa wa abiyana ta fi fitowa min hujjati gairil muwahidi dangane da hujjar ɗan bid'a mahama balaga min fasaha diya da ɗan bid'an nan ya kai matuƙa wajen fasaha wal bayani ya kai matuƙa wajen bayani sai ɗan adi suna sai ya da shi kama kala ta'ala wala na bi masali ba za su taɓa zuwa maka da wani misali ko wani bayani ko wata balaga ko wata fasaha illa ji'naka bil haƙƙi. face mun zo maka da gaskiya wacce za ka rugurguza abin da suka zo da shi wa hasana tafsira face mun zo maka da mafi kyawun fassara ai tuna ka bi masalin ba za su taba zuwa maka da misali ba kuma Allah da hikima yake kasan ba wanda yafi yan bid'a ya buga misali ko ai shine ai amfani da hankali ah, ba shine sai a ce maka wai bambancin salatin da annabi ya zo da shi da wanda ba annabi ya zo da shi ba kamar garwar tirare ne da garwar ruwa kaga wannan hankali ne yujadilunaka bihi da suke maka jayayya da wannan abin da suka zo da shi wa yalbisuna alhaqqa bil batili da suke cuɗanya ƙarya da gaskiya illa ji'naka bil haqqi face mun zo maka da gaskiya wacce zaka rugurguza waccan ƙaryar tasu wa ahsana tafsiran mun zo maka da kyakkyawar fassara ba irin fassarar da suka murɗa ta ba ولهذا تجد في القرآن كثيرا shi yasa za ka samu a cikin alkur'ani da yawa ma yujibu Allah ta'ala an as'ilati ha'ula'il mushrikina wato yana ba da amsa dangane da tambayar waɗannan mushrikai wa gairihim wato da wasunsu li yubayyana azza wa jalla lin-nasi al domin Allah ya bayyana wa mutane gaskiya wa sayakunul haqqu wato ma'ana bayyinan li kulli ahadin kuma da sannu gaskiya zata zama wato ma'ana a fili ga kowa walakin hahuna amrun yajibu tafattunu lahu sai dai ana akwai wani al'amari ya kamata a fahimce shi wa huwa annahu la yanbaghi lil insani an yadkhula fi mujadalati ahadin baya halatta ga ahalin sunna ya kama jayayya da musu da 'yan bid'a illa ba da an ya arifa hujjatahu lalle abin da za a tattauna a kai ya zama shi a kan kansa yana da sani da bisa hujjojinsa wa ya kuna ba wa ya kunu ba ko saboda an ɗince yawa malam wa ya kuna musta'idan lidahariha kuma ya zama a shirye yake zai tuburbuɗa wato waccan ƙaryar ya tumurmusa ta a ƙasa wal jawabu anha kuma duk wata shubuha da wata ƙarya da za a kawo zai iya bada amsa a kanta li'annahu idza dakala fi ghairi ma'rifati idan mutum ya shiga muƙabala da 'yan bid'a da jahilci saratil aqibatu alai mummunan ƙarshe zai kasance akai dan ma zai kawo wa ita sunna shakku zai jefa shakku a zukatan wasu illa an ya sha Allahu sai dai kuma in Allah ya so duk da wannan din nasa kuma sai Allah ya agaza amma dai ba haka ake so ba kama annal insana la yadkhulu fi maidanil ma'araka kamar yadda mutum baya shiga fagen dambe ko kokawa ko rislin ma'al aduwi ko fagen yaƙi tare da maƙi illa bisilahin wa shaja'atin sai ya tattali makami da jarumta ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيذكر في كتابه هذا كل حجة أتى بها المشركون zai ambata mana dukkan hujjojin da 'yan bid'a suka zo da ita li yahtajju biha ala shaykh islam rahimahullah domin su kafa hujja da ita akan Muhammad ibn Abdul Wahhab wa yakshifu hadhihi shubuhat zai bayyana ya yaye wayannan shubuhohi nasu li’an fil haƙiƙa laisat hujajan wani zai mana bayani duk abin da suka kawo ba hujja bane walakinnaha tashbihun wa talbisun ba wani abu ba ne face shubuha ce da kuma wato cuɗanya ƙarya da gaskiya yi wannan fakara sai mu dakata fana kulu jawabu ahalil batili min ne. hanyar da ake baiwa 'yan bid'a amsa hanyoyi ne guda biyu mujmalin wa mufassalin mujmalin wa mufassalin za a ba su hujja a dunkule za a ba su amsa wani lokaci a dunkule ko lokacin kuma za a yi bayani filla-filla kuma ita muƙabala gaskiya iyawa ce wanda bai iya ba ma duk iliminsa bai kamata ya shiga ba dan na da wani kasar da malam albani rahimahullah ya yi muƙabala da 'yan tatsi ne to amma abin da ya ban sha'awa akan wata matsala guda ɗaya aka toge shi ya ce ba zai ci gaba ba sai sun ba da amsa a kai su kuma suka ce a suna da amsar amma dai yanzu ba za su ba da amsa ba shi kuma ya ce in dai ba za su ba da amsa a kai ba to shi kuma ba zai ci gaba ba to kaga wala Allah ni da ni ne ce a ah, to tunda wannan mas'ala ce guda dai mas'alolin namu suna da yawa ma iya wannan to karshe sai ka jefa mabiyanka karshe dai haka wato aka tashi suka fushi suka fita shi ma ya ce ya yadda amma ba zai tashi daga wannan ba sai sun kawo hujja to kaga wanda yana nuna akwai buƙatar ƙwarewa ita kanta a wajen tattaunawa akwai buƙatar ƙwarewa fa huwa al-amra ammal mujmalu amma wato ma'ana abin da yake a dunkule fa huwa al'amri na sai ce amra wato na san dai kuskure ne ba yadda za a ce huwa kuma a ce amra fa huwa al'amru al'azim wannan wannan kaga ya da fitowa tunda al'azim ya samu dhamma fa huwa al'amru al'azim to wannan al'amari ne babba kawo abubuwa a dunkule wal fa'ida kabira kuma akwai fa'ida babba a ciki liman aqalaha amma ga wanda ya fahimci hakan wa zalika qawluhu ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitaba shine wanda ya saukan maka alqur'ani mai girma minhu ayatun daga cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi muhkamatun wanda su ne muhukamai na ji wani tafsirin malam jafar allah ya masa rahama wato wannan aya ya ba ta ilmiyan min kulli nahiyatin minan nawahi da dukkan maganganun malamai da ya shafi wannan aya ya tattara rahmatullahi alai hunna ummul kitab Muhukama su ne ayoyin da ba a shafe su ba hukuncinsu yana nan daga cikin maganganun da shi malam jafar ya yi daga cikin fassararsu akwai ayoyin da yake wato muhukamai hukuncinsu yana nan kuma koyaya kake dan jin larabcin an karanta za ka fahimci me wannan aya hukuncin ta yi kunsa wa ukharu mutashabihatun wasu daga ciki kuma mutashabihai ne ko suka ce mutashabihat su ne wanda aka shafe hukuncinsu ko suka ce a su ne ayoyin da tilas din larabcinka sai ka koma wajen masana malaman tafsiri sun maka bayani fa amma allazina fi qulubihim zaygun amma wa'anda akwai karkata da zamiya da son zuciya a zukatansu na mata tashabaha sukan bi abin da yake da kamanceceniya min hubtigha alfitna babu abin da suke nema sai ɓarna da fitina a addini wabtigha ta'wilihi da kuma neman wato ma'ana tawili wato karkatar da ma'ana wa ma ya alamu ta'awiluhu illallah wato ma'ana babu wanda ya san haƙiƙanin fassara ta waɗannan mutashabihai wato ma'ana sai Allah warasikuna fil ilmi sai dai arrasikuna fil ilmi wannan ma malam yayi cikakken bayani akai in ma ya zama wato ma'ana wawdin na adafi ne ko kuma ya zama wawul istinafi ne in an ce na adafi ne babu wanda ya san hakikanin fassararsu sai Allah sai kuma tabbatattu a cikin ilimi in an ce wawul isti'nafi ne warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi su kuma tabbata a cikin ilimi muhukamat din da mutashabihat din suna cewa duk mun yi imani da su domin daga wurin Allah suke ahaduhuma bayyana rahimahullahu ta'ala annahu sayajibu ala hadhihi shubuhat Muhammad ibn Abdul Wahab Allah ya masa rahama ya bayanin zai ba da amsa akan wa'annan shubuhohi bi jawabai ne wato ma'ana bisa amsoshi guda biyu ahaduhuma mujmalun amun salihun likulli kulli na farko amsa ce a dunkule magamiya wacce take kyautatuwa a ba da amsa da ita ga dukkan wata shubuha da 'yan bid'a suke kawowa asani mufassalun amsa ta biyu kuma zai yi ta filla filla dalla dalla wa haka za yan bagi li ahalil ilmi fi babil munazara kamar da nake ce muku an ce muƙabala wannan dan bahaushe ya gane amma babu zancen muƙabala a harshen larabci muƙabala shine interview da turanci shine ganawa a tace wato ma'ana ana so a ɗauki wasu aiki sai a yi musu muƙabala ana so a ɗauke su a makaranta sai a yi musu muƙabala don a tantance a tace wanda ya cancanci a ɗauke shi amma in muƙabala ake nufi da larabci shine munazara ko mujadala to wannan shine tattaunawa wato ma'ana mai da miyau ko kuma me ake cewa da hausa muhawara to wannan dai larabci ne shi ma wal mujadala an ya'tu bi jawabin mujmalin haka ya kamata ga dukkan ma'abota ilimi idan za su yi muƙabala ko jayayya su zo da amsa a dunkule hatta ya shimala ma ya hatamilu an yuri da mulabbi wato mulabbisuna mushabbihuna ta yadda wato zai kunshi duk abin da yake iya yiwuwa su zo da shi masu cuɗanya ƙarya da gaskiya masu wato kaman wato zuwa da shubuhohi wa ya bi jawabin mufassalin to kuma daga baya sai zo da bayani filla filla dalla dalla da kulli mas'alatin bi ainiha akan kowace mas'ala da ake tattaunawa shi yasa kullum nakan iya buga misali kun ga da dadewa Allah ya ji kan malam Jafar mun dade muna bayanin maulidi bid'a ne shi yasa kullum dan adam wa kansa adalci kuma rahimallahu mra'an arafa qadara nafsihi Allah ya ji kan mutumin da ya san matsayinsa abin da yake ban mamaki mun daɗe ana bayanai hudu ba wa'azi cewa maulidi bid'a ne amma abin mamaki ran da dr muhammad sani umar musa ya je ya yi jawabi akan matsayin maulidi a gidan rediyon firidiyon me yasa 'yan bid'a suka ɗau matakin da ba su ɗauka a dukkan baya da ganganun da muka yi ba wannan amsa ce kuma abin mamaki tafiyar sunna abin da ya faru malam jafar ne a rahmatullahi alaihi yaran da an yi walima ta ran da aka yi walima ta ba zan manta ba an tashi ya ce to ya kamata a je freedom ko dai wannan ko kafin a ashe na walima ta dubiya aka je kafin wannan ne da a ranar ne ko eh, amma an shiga freedom nin? yau wato fi ka to haka ne amma mun je da sako ne cewa mu ba za mu yi program ba a gidan freedom amma in dai wani ya zo ya yi jawabin maulidi ya soke mu amma in ya yi bai ce komai ba a bai soke mu ba ba ruwanmu amma in ya soke mu to lalle lalle a bamu dama mu kare kanmu masu freedom suka ce to wannan shine yana daga cikin rukunin da aka kafa freedom duk wannan aka soka to haƙƙi ne su bashi dama ya kare kansa wannan ka'idar su ce muka rabu a wannan to abin da ya fi ban sha'awa kuma ya kamata a yi da muka taho kowa ya san kansa sai aka ce in dai suka yi za a ba da dama to dr sani ya kamata a zewa to ga ga wannan shine tafiya na insafi na adalci ina fata an gane to sai ban mamaki ranar juma'a waccan da ta wuce an gama sallah muka shiga muka gana da ni da dr sanin da malam abdulwahab sai ke cewa wani malami sufi a zaman da aka yi na shura ya ce gara 'yan shi'a da mu to mala abdullahi mun ka taba sunna baya hakuri ya ce to ya yadda duk su ɗauko littattafan mu mu da suke zargin mu mu kuma za mu ɗauko nasu da muke zargin su a zo gidan rediyo da talabijin a karanta to ka san abin da ya ban sha'awa sai ya ce musu shi ba shi zai yi ba zai kawo yaro to amma abin da yake cewa da muka zauna sai ya ce kai zan kai ka karanta ka yi bayani eh to kaga ni irin wannan tafiya ita tafi ban sha'awa kowa a san matsayinsa ba yaro ba babba duk wanda ya cancanci ilimi a jingina masa iliminsa to kaga wannan abubuwa ne wannan malam Jafar bana jin a tafiyar ma akwai wanda yake kimantawa irin shi Muhammad Sani Umar ta ma yanayi ne irin na garin nan ko da yake Bahaushe duk kullum bai san ba sanin kiman nasa amma baiwa muke da ita babba amma ba mu ta ba magana ta gaskiya samun mai karancin shekaru wanda wato ya tattara ilimi kuma duk inda ake magana addinin musulunci a duniya matukar da harshen larabci za a gabatar da shi za ka iya kai shi kuma ba za ka ji kunya ba to gaskiya yana da kokari to kaga wannan ya sa sai gashi ana jefa-jefa shi kansa allon freedom nan an je an ciro shi kuma 'yan boko wanda suke son addini Allah ya saka musu da alkhairi na ji maganganu da yawa daga cikinsu sukan ce wallahi su sun saurari program sun na ji wancan sun ji wannan shi bai ji inda ya kama sunan wani ba zai faɗi dalilai ya ce littafi kaza shafi kaza shi kenan abin da yi to amma duk wanda yake da ilimi zai ce to wannan hanya hanya ce da za a rusa mu inda muna wa'ancan mu hankalin mu bai tashi ba su karatu sosai ba to yanzu harkar masu ilimi sun fara shigowa ciki Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace to Allah madaukakin mala yake cewa wa a bi jawabin mufassalin li kulli mas'alatin bi ainiha qala Allah ta'ala kitabun aga a kawo shi na kira litta'azim wani irin littafi uhkimat ayatuhu wanda aka kyautata bayanai dangane da ayoyinsa thumma fussilat sannan kuma aka yi bayani filla filla dalla dalla milladun hakimin khabir daga wurin gwani mai hikima mai kuma ba da labari ga dukkan ayyukan da bayi suka aikata fa zakara fil jawabi al mujmala ya ambata fil jawabi wajen ba da amsa bayanai a dunkule rahimahullah anna haula alladhina yattabi'una al mutashabihi hakika wa'anda suke bin wato abin da yake kama mai kamanceceniya هم الذين في قلوبهم زيغ سوني وعند أزكاتن أكوي كركتا كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون حرزوا قرشي ولهذا تجد أهل الزيغ wal iyazu billah shi yasa kake samun karkatattu Allah ya tsare mu ya atuna bil ayati al duk lokacin da kuke tattaunawa da su ba za su kawo maka nassi muhkami ba sai wato ma'ana abin da akwai rikici a tattare da shi liyalbisu biha ala batilihim domin su rikita a bisa barnar da suke kai su rikita abubuwa fa yaquluna masalan qala Allah ta'ala kaza ai Allah ya ce kaza wa qala fi mawdi'i kaza ai a wuri kaza ma Allah ya ce kaza fa kaifa yakunu ta yaya haka zai kasance wa hadha mislu ma hasala li nafi ibn azraq wannan shine abin da ya faru da nafi dan azraq ma ibn abbas radiyallahu ma fi munazaratihi allati zakaraha as-suyuti fil itqan bisa wato jayayya da suka yi kamar da Imam Sudi ya faɗa a cikin littafinsa Al-Itqan fi ulumul Qur'an wa rubbama zakaraha watakila wani Sudi ma ya ambaci wannan mukabala wa hiya mufida wannan mukabala tana da fa'ida kwarai da gaske wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana sai rana asabar nasiha ta dai ga kaina ga yan uwana mu dage wajen ilimi da kuma kyautata niyya da yin sa dan Allah da niyyar ilimi da kuma amfanar da wasu mu Allah ya samu dace assalamu alaikum ah, mai tambaya na farko na ce assalamu alaikum rahmatullah malam shin ya halatta namiji musulmi ya auri arniya mace eh idan kirista ce ko ba yahudiya ya halatta amma in ba ma ya ce bai halatta ba ko mushirika wannan bai halatta ba amma kullum bahaushe wani lokacin ya ce arniya yana nufin hatta kiristoci da yahudawa ta in wannan ne ya halatta a asali a shari'ance ya halatta da nassin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai ina jan hankalin yan uwana tunda abu ne wanda yake halal to gaskiya yana da haɗari. yanzu misali shugaban Amerika nan ya zame mana misali cewa shi mahaifinsa ai kaga arne ya aura ƙarshe bayan ya mutu ta tafi da shi ga shi yanzu sun mai da shi arne ina fata an gane to wannan shi ne ɗaya daga cikin haɗura wanda zai a iya amfani da shi yanzu a cutar da musulunci da musulmi ina fata an gane kuma mu gane yanzu mu kanmu matan namu musulmai ma ba mu gama aure su gaba ɗaya ba balantana har kai sha'awar wato auro kirista ko ba yahudiya wanda kuma da zarar sun samu dama 'ya'yan daman ɗebe su za su su mai da su kiristanci ko kuma yahudanci Allah ya tsare mu wannan na cewa ɗan uwa ne matarsa ta zo haihuwa kuma aka samu tsalla tana asibiti yake neman Allah ya ba ta lafiya ta sauka lafiya wannan kuma na cewa wai ya buɗe wani wuri da zai fara yin kasuwanci shi ma na neman Allah ya sa albarka a ciki mai tambaya na gaba na cewa don Allah malam shin ya halatta a yi shafa a kan takalmi ko eh, ciki a to wacce mata da take asibiti da sauran matan musulmai da suke irin wannan hali na haihuwa Allah ya sauke su lafiya ya ba su lafiya shi kuma wancan da ya bude sabon wuri da dukkan sauran musulmi musamman ahli sunna duk inda suke Allah ya taimake su Allah ya sanya albarka a cikin harkokinsu ya halatta a yi shafa a kan takalmi sawu ciki kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da sanadi ingantacce daga almugira dan shu'uba radiyallahu anhu yake cewa رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين na ga manzon Allah ya alwala ya shafa a kan safarsa wani lokaci kuma na ga ya shafa a kan takalminsa sawu ciki kamar da yake kan hufi sallallahu alaihi wasallam don haka kenan ya halatta kuma akwai ɗaya daga cikin malamanmu Allah ya masa rahama al'allama wato allamatu sham jamaluddin al-qasimi rahimahullah ya yi littafi wato hukumul mashi alal ne, wato hukuncin shafa akan safa to wannan ya sa ya tabo har shi takalmin sawu ciki wannan risala ce karama shekul albani ya haƙaƙa ta yi takarijinta shi ma Allah ya masa rahama wallahu alam da tambaya na gaba na cewa da Allah malam jan hankali dangane da wato ahalus sunna da suke zuwa karatu amma sai ya zanto gidajensu mana akwai matsalar gudanar da sunna din a jiki musamman matan to wannan mas'uliya ce da ta shafe mu gaba ɗaya sai dai abin da nake so mu gane wani gaskiya muna da mummunar fahimta a wannan ahalus sunna wanda ya tsaya akan sunnar manzon Allah kuma yake tarbiyyar iyalansa akan sunna mu gane ba tilan ne kuma a ce kowanne daga iyalansa sai yayi sunna ba wannan ah, yukhrijul hayya min al wa yukhrijul mayyita min al-hayy tunda dai an samu annabi manzo iyalansa sun zamba mutanen kirki ba to kar mu ɗauka cewa dole ne duk ahalin sunna gidansa ya zama gyararre wannan ba tilas ba ne amma abin da ake so dai shi ya tsaya tsayin daka a kansu kuma shirya a hannun Allah take wanda ya ga dama sai ya shirye shi wanda bai ga dama kuma ba zai shirye shi ba amma da yadda yake sunnar to yi kokari ya nuna wa iyalansa sunnar da kuma kwadaitar da su a su yi wanda Allah ya ga dama sai ya ga ya shirya yana yi amma dai muna da mummunar fahimtar cewa sai a ce wai wani ahalin sunna ne amma gidansa ba sunna to wannan za mu zarge shi idan baya kokari amma in yana yi to sai mu ce wannan abu ne zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u ina fata an gane bai kamata mu zarge shi ba Allah ya sa mu dace wannan mai tambaya na karshe na cewa assalamu alaikum ko da yake dai bai rubuto inda ya ga hadisin ba amma na cewa malam hadisin siffar wankan janabar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana son a fassara masa kuma da ƙarin bayani ya ce hatta izara'a an qad istabara'a hafana ala ra'sihi salasata hafanat wato an sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaga dukkan inda mani ya taba a jikinsa ya wanke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗaura alwala sannan sai ya ɗebi ruwa ya kwara sau uku a kansa bayan ya yi alwala in ma ya wanke kafa nan take ko ya jinkirta daga baya sai ya ɗebi ruwa sau uku ya kwara a kansa sannan kuma sai ya wanke sauran jikinsa sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'anar wallahu alam na'am wa alaikumus salam eh eh to mutum ne a yi wankan janaba ya yi alwala da farko to kuma yana cikin yin alwalar yana cikin wankan sai ya shafi gabansa to bayan ya gama wankan sai ya wato sake alwala ko ko a'a zai yi ibada da wannan wanka da yi to ya danganta in ya taba gaban nasa dan ya ji daɗi ne waccan alwala da ya yi ta warware amma an ba dan ya ji daɗi ba wanka ne ya kawo ya taba gabansa to wannan alwalarsa tana nan in ya fita zai yi sallah da alwalarsa wallahu alam na'am malam wa alaikum assalam eh to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana idan maroki ya zo yadda maka roƙo ka debi ƙasa ka watsa masa a fuska to kaga wannan abu ne wanda yake kusan ba zai yiwu ba a nan tunda an kai ya kai ka police station ana iya hukunta ka ina fata an gane to ni ina ga fi sabilillahi tunda baka yi wannan sunnar ta annabi ba to kuma bai kamata tunda baka bi annabi bai kamata ka saba masa ba eh sai ta yi iya abin da zai dai kai ka kyale shi ina fata an gane wannan shine abin da ya kamata wallahu alam na'am Khalid ibn al-Walid dan al-Walid ibn al-Mughira ne kwarai kuwa dansa ne wallahu alam na'am eh to ai ina ga in ma an faɗi wannan ina ga cewa suke ta je ta samu abdullahi dan mas'ud ni a wacce a yadda na sani amma ba mamaki hakan samari ko da haka ne ba gaskiya ba hadisi ba ne na'am wa alaikum salam eh ta eh. shi ne abin kwarai kuwa idan mutum wato ma'ana ya auri mace ta zo da agola ubansa daban yarka wato in kana da ya kana iya bashi kwarai kuwa wa alaikum salam akan karatun da aka yi satin da ya wuce to eh to mu abin da muke kira yalan kaya shine ruwan kwai wannan ga namiji haramun ne ya sanya tufafi da yake yalo ina fata amma an gane kuma ya halatta mace ta sa wallahu alam to malam lokaci yayi eh eh wani yana cewa mas'ala takan zo a faɗi cewa ga mazhaba kaza abin da ta ce ga mazhaba abin da ta ce ga mazhaba abin da ta ce kuma a samu sun sassaba to me zai hana duk idan an faɗi wannan saɓanin a koma abin da manzon Allah ya ce ina ji wala Allah dalilin da sa dan waye wannan tambayar akan mas'alar shayarwa da muka kawo kuma yadda ya tambaya dan haka mu ma muka yi duk bayan mun yi bayanin ga kaza ga kaza muka koma yadda manzon Allah din yayi ina ga haka muka yi ko illa dai mun bi wannan ka'idar dan mutane su fahimci yadda ilimin yake da dalilan sabanin su sabani ne ba na son zuciya ba sabani ne na fahimta wanda kuma irin wannan sabanin har Allah ya nade kasa ba za a daina shi ba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 ce can kuma na bakin ka kuskure ka zuba ka sake ɗebowa ka zuba a baki ka wuce da sauran ka shaka nawa kenan ka sake ɗebowa ka kuskura ka ka sauran ka wuce ka shaka ka tace shi kenan ka nawa uku ka hada da baki da hanci duk ka gama da su kenan ko da kamface guda kamface ɗaya ka abin nan na biyu haka ko kuma in ma kamfacin zai iya maka ka zuba har ka iya ragewa da za ka iya wannan kana so an gane da kyau almuhim dai ganai da lafazin ga yadda sigar take ya ce wa tamalmada wasu ta shaka salasa ya kuskura bakinsa kuma ya shaƙa su uku ma'ana wasu ta shaka aka ce ka shaƙa ka ga dole akwai mai ne shine fyacewa ko ba a faɗi cewa ba kai ma ka san da ita ko sannan ya ce wato bi salati gharafati zai kara ma sharhi dan ka fahimci karatun ya ce duka da kuskura baki da shaka ruwa ya yi su ne da kamfacin ruwa uku salati gharafati kaga kinan in kai haka ba kai laifi ba kamar da wani uwa ya tambaya ina jin satin da ya wuce ko ya ce wa ghasala wajahu salasan kuma muna bayan nan manafan ya wanke fuskarsa kamar su uku wanke fuska satin da ya gabata mun ce daga matsalar gashi nan goshi zuwa ƙarƙashin gemu shine tsawon fuska faɗinta daga kunne zuwa kunne nan shine faɗinta akwai alwalai yara da zaka suna wanke iya ɗan nan kawai yara haka suke su in ba an koya musu ba a makaranta ko kuma iyayen sun koya musu duk fadin fuska to wani ya girma ma bai san ina ne fadin fuska ba to ya ka faka siffa alwala annabi take duk nan tun da gashin gemu ya shiga ciki ya wanke shi an gane da kyau to sannan bayan fuska ya ce su uku sannan kuma wa ghasala yadayhi ila al ne ya wanke hannunsa zuwa mirfa nan gwiwa hannu shi ma su uku tun satin da ya gabata mun ji cewa ana shiga da kashin yana shiga ciki ko maganar da aka ce a tsawaita gurra ka taho hannun ya ce wannan fa bai zo ba tsawaita wannan dai ka tsaya da ya nuna annabi yayi domin usman bin affan kai ce yake nuna ma wani ke nuna masa ya gama yake haka annabi an gane to bayan nan wanke hannaye su ma su uku za a yi zuwa mirfa sannan wa masa hara asahu hi fa aqbala bihima wa adbara wa masaha uzunaihi wato ainihin ya shafi kansa da hannayensa guda biyu dai biyadaihi kasan dai, hali bi kenan ko bai ce da biyadihi ba yadda wasu ake ne a dan cire hula sai a dan yi haka ya dan yi haka wannan ba sunna ne har a wasu maza yake cewa ko dan gashi uku kaɗan taba haka shi ya yayi to ko dai yayi ba haka ne ba ka sa hannuwa biyu ka shafi kanka gaba ɗayan shi haka ka tafi ka kai ka dawo kuma sai kuma ka shafi kunnuwa haka shi kinan ka gama ko to shine nan yake na mana ya shafi kansa da hannayensa guda biyu fa aqbala ma ya tafi da su shine aqbala ya fuskanci baya da su wa adabara ya kuma dawo da su daga ban zuwa gaba haka kinan da kai wanda dawon duka suna ne tare za ka yi su sannan wa masa ya kuma shafi hannuwansa domin kunnuwa suna cikin kai ba daban suke ba kunnuwa a kai suke haka ne ko ba haka ba kinan yadda yake a masaba na malikiya cewa sai an sake jaddada ruwa suke cewa mustahabi ne to ba wai dole sai kai wannan ba yadda hadisi nassan ma hadisi ya zo annabi ya shafi kai kuma ya shafi kunnuwa tare da wannan ruwan shafa ɗin ba sai ka sake taɓo ruwa ba sannan wa ghasala rijlaihi salatan ila al-ka'bayn ya wanke han kafafunsa guda biyu su kuma ilal ka'abai na wannan abin ake cewa ka'ab kashin nan na kafa ya wanke kafafunsa guda biyu su ma su uku zuwa wannan idan sau idan sau ya shiga ciki a wuto a taho hannan da nufin tsawaita gurra shi ma bin musulmi ya ce a'a zuwa ne wannan ma'ana ya shiga ciki ka wuce nan amma ka taho har ka ce za ka zo gwiwa don wai ka tsawaita gora ka kafa kayar ta so ce fari hannun ranar kiyama to hakan bai samu ba nasti bai zo da wannan ba alan nabiyu sallallahu alaihi sallam ya ce annabi sallallahu sallam ya ce wato sai da ya gama alwalar kinin shi usman bin affan sai ce to annabi ya ce man tawadda a wudu wudu'i hada wanda ya alwala irin kwatankwacin alwala ta wannan thumma salla raka'ataini sannan ya sallaraka a biyu ana nufin ta nafila alwala ko la bihi ma nafsuhu ba yi magana zuci ba a cikin yin raka'o'in guda biyu da yi na nafila ghafara Allahu lahu ma min zambe an gafarta ma abin da ya gabata da zunubinsa wancan nasti da muka ji a can baya ba magana sallah raka'a biyu ko ba akwai wannan kenan yadda asalin hadisin ne shi da ya kawo shi sai ya haɗo da wannan ruwaya ɗin cewa in mutum ya alwala irin alwalan manzo sallam sannan kuma ya tashi ya mata na laraka a biyu ba yana yi ba yana tunanin shagon shi ko ofis ɗin shi ko kasuwancin shi ko matar shi ko 'ya'yan shi ya natsu to in yi ya gama an gafarta wani su wanda suka gabata an gane hadisin da kyau hadisi na biyun nan da muka karanta da azu shi ma musulmi ya rawaito cikin kitabu tsahara wato ainihin ya fassara wasu kalmomi ba badashat ha ya dahu zai na shi ai iktasabat ha au fa'alat ha da hannunsa ta tsorurta ko kuma ta aikata shine ma'ana ɗasha ɗin? ba wai kawai ka ɗauka damƙa ba shine laifin damƙa a'a ta aikata laifi hannun shi